wahalul tamin min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da jinjinawa san tabbata ma Allah subhanahu wa ta'ala da ba dama muka dawo a wannan darasin namu na tara na darussan da ke cikin tazayinul waraqat wanda ke karantar da mu daular usmaniyya kafa daular usmaniyya tarihin daular usmaniyya fatar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta abin da ke daidai kuskure kuma muna roƙonka ya Allah ka nuna muna wannan kuskure ka ba mu ikon gyara wannan kuskure kuma ka yahi muna wannan kuskure ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasar gaba ɗaya idan ba manta ba satin da ya gabata muna nan cikin bayanin da a Abdullahi dan Fodiyo yake yi ko kuma yi wanda yake gaya mana lokacin da sun kaji a zamfara wajen da'awa tsawon shekara biyar suna da'awa a cikin ƙasar zamfara sun je kebi sun dawo sun dawo sun je kuma zamfara yanzu yanzu zamfara shekarar su biyar a can suna dawa su shiga wannan ƙauye su shiga wannan lungu suna kira zuwa ga addinin Allah addinin musulunci kenan to a wannan gurin sun je a wani gurin da ake ce ma magami a daura wani gurin da ake ce ma daura wanda yake yankin zurmi a hali yanzu to suna nan sai ga wani malami ya fito musu daga borno eh, mustapha wanda shi wannan malamin labari ya kai mai cewa mujaddadi yana hada maza da mata a wajen wa'azinsa saboda ka ya rubuto baitutuka kuma yana ma shehu mujaddadi wa'azi da nasiha cewa ya daina hada maza da mata an kawo innan baitukan satin da ya gabata mu yi bayanin su da niyyar za mu karanta su lokaci mun sa yau za mu tashi a wajen su wajen karanta su farkon su malam abdullahi gundi na cewa ya suna cewa alaika minna tahiyatu mubarakatun shammamna miskan wa sukkan man yulaquna ayamna fodiyokum tunziru uli jahala la'allahum yafqahuna dina wadduna يا رت نسوان لوعظك إذ خلط الرجال بنسوان كفى شينا لا تفعلن ما يؤدي للمآئب إذ لم يأمر الله عيبا كان يذنا وأبية المصطفى بج يتممها في آمر الشن بعد زيد الأد يكفينا قابيتك كما رهك كميدا يدقني الشيخ مصطفى ya rubuto ma shehu mujaddadi yana masa nasiha game da labaran da suka kai masa na cewa yana haɗa maza da mata wanda shaidannu ke yadawa na bata da'awar mujaddadi wanda ba haka ne ba mu yi bayani na darasin mu da gabata me yake cewa yace alayka minna tahiyatun mubarakatun tahiyatun mubarakatun gaisuwoyi ba guda ba tahiyya guda tahiyatun jam'u tahiyya gaisuwoyi masu yawa masu albarka sun tabbata zuwa gare ka daga wajenmu kinan muna gaishe ka kuma gaisuwa mai yawa inji wa inji al muna gaida mujaddadi mujaddadi muna gaishe ka gaisuwa mai yawa gaisuwa mai albarka yake shammamna miskan wa sukkan man yulaquna wa'inda aka haɗa da miski wato mun ɗanɗani miski da suk daga man yulaquna wa'inda ke haɗuwa da mu muna samun labari mai daɗi yake nuhi muna samun labari mai gamsarwa muna samun labari game da da'awarka wanda muke jin daɗinsa tun daga wa'inda ke tasowa daga wajenka suna zuwa a wajenmu a can Borno ko mutanenmu da ke Borno da ke zuwa nan su koma muna a can to suna gaya muna maganganu masu daɗin da aka haɗa da miski da kuma asuk wato turare mai kanshi ne ake ni da miski da wa'in nan muna samu kenan ma'anarsa nan muna samun labari mai kyau wanda ke fitowa daga wajenka zuwa gare mu ya ce to amma fa ba nan take ba nan gizo ke saka ba ayyam na fodiyo ya kai dan hodiyo abdul eh, shehu usman kom tashi tunzir ulil jahalla kai wa'azi kai gargade ga jahilai wayanda ke da jahilci kai musu gargade kai musu wa'azi idan kai musu wa'azi allahum yafqahuna ad-dina yana yiwa za su fahimci addini idan kan musu wannan wa'azi wadduna za su fahimci duniya su fahimci addini su fahimci duniya dama haka ake bukata mutu ya san addinin sai san duniyarsa to idan kana musu za zaka karanta da su duniya ka karanta da su addini to amma dalilin rubuta wannan takardar tuna da yanzu kaga dama idan kana son ka wa mutum nasiha yana da kyau ka dan faɗi wasu abubuwan sa waɗanda suke na alkhairi wanda zaka jawo ra'ayinsa to sannan sai kai masa ka kai zuwa ga point ɗinka yanzu point ɗi ne ya yi mai wa'azi ya bar hada maza da mata to amma in ya shiga abin kai tsaye kila ba za a fahimce shi ba to sai ya fara da gaisuwa kaga na farko kenan in muna gaishe ka kuma gaisuwa mai kyau kuma muna samun kyakkyawan labari naka game da da'awar da kake yi abubuwan da ke muna samun labari mai kyau muna godiya abun ya yi kyau kwai da gaske amma ya kai dan hodiyo aikin ka da kake na wa'azi eh, gaskiyar magana abu na yana da kyau ka ci gaba da yi idan kawa mutane wannan za su fahimci addini za su fahimci duniya abu ne mai kyau kaga ya karfafa mai gwiwa bayan ya yaba masa to sai ce to ga point din famna ka hana ziyarata nisiwarin liwa'azika ka hana ma mata zuwa wa'azinka kaga maimakon ya ce ka hana su saduwa haduwa maza da mata guri guda a kudi to bai haka ba saboda wato idanu ne sun ruhe dairin maganganun da ake kai masa na cewa shehu subhanu yana hada maza da mata saboda idanu mai surihi maimakon ma in zai yi nasiha yi nasiha ta ka'ida to sai bai yi ta ba sai idanu mai suka rikoi yake ma a hana ma matan kwata kwata a hana musu zuwa wa'azi iz khalqur rijali biniswani ka shaynan domin abin da yasa nake ka hana musu zuwa wato haduwa maza da mata iya aibi kenan aibi ne babban aibi a rinka haɗa maza da mata sau daga shehu usmanu ina gaya ma ka hana ma matan zuwa ka bar maza kawai su zo kai musu wa'azi mata ko kowa ta zauna gidanta to kaga wannan nasiha ba ta yi kyau ba haka ake nasiha ba a da cewa yi ya shehu usman ka hana ma maza da mata cakuduwa guri ɗaya amman ka wa maza wa'azi ka ba mata wa'azi amman ka barbarin suna cakuɗa wuri ɗaya to kaga wannan eh, yana kan hanya kenan to amma eh, idanu na sururi kawai sai yake a hana ma matan gaba ɗaya kwata-kwata yake la taf'alan ma yu'addi lil ma'aibi id lam ya'muri Allahu aiban kana yuzina yake karka aikata abun da ke zama muna aibi matsi mu na musulmai aka ji muna wannan danyen aiki hada maza da mata guri guda a cakuɗe wannan aibi ne gare mu aibi ne ga addinin mu karka yi wannan karka jawo muna aibi saboda lam ya'muri Allah Allah bai bada umarni ba a aikata aiban wani aibi kana yuzina wanda ke kawo mana illa ke cuta muna ka wannan illa ce gare mu kakkai abin da ke kawo mana illa kaji wa'azi mai zahi zahi yace na gaba wa abiyatul mustafa bajjun yutammimuha fi ami rashin ba'da zaid al ad yakfina yace wa abiyatul mustafa baitukan mustafan da ni rubuto ma baitukan bajjun bajjuni abin da ke nuni da bajjun ba'un dai yana da guda biyu wato hisabi ne hisabi ba'un biyu jimun uku idan ka haɗa biyu da uku za su baka biyar ya ce to baitukan mustafa guda uku ne shi kinwi da bajjun wato guda biyar ne yutammimuha kuma ya kammala su ya kare ya kare su fi ami a shekarar rash shekarar rashu ma'a zaidil addi tare da ƙarin ƙidaya ya na ya ishe mu kenan yana nuna ma cewa ya yana faɗa ma shekarar da ya kare wannan kasidan bayan ya faɗa ma adadin wannan baitutukan baitukan dai guda biyar ne bajju to a wace shekara yake shekarar rashu menene rashu ra'un yana nufin ɗari biyu shinun yana nufin dubu ɗaya to kaga dubu ɗaya da ɗari biyu kenan amma kuma sai ke ma'a bil'addi addi tare da ƙarin ƙidayawa a tun kenan an haura ma shekara dubu ɗaya da ɗari biyu an samu watanni sun hau amma ba su kai kuma eh, shekara ba kenan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗaya ba ta kammala ba amma kuma an wuce dubu ɗaya da ɗari biyu wato an wuce da ‘yan kwanaki ko mu ce eh, watanni ba su kai shekara ba to shi na ke nuhi ma'azaidil adyak fina to kaga yanzu ah, shek mustapha gwani ya wa Shehu Usman dan Fodiyo nasiha kuma ya faɗa mai dalilin rubutu wa'annan baitutukan kuma ya gaya mai ko guda nawa ne guda biyar ne ya gaya mai a shekarar da ya rubuto su shine shekara dubu da ɗari to yanzu jiran ɗaya ke a shehu usman ko ya fadi ko kuma ya fadi tashi uzuri tun ya riga ya masa nasiha ko ya karba ko a'a bai sani ba amma dai gashi ga sakon ana kawo su sun maƙalali a shehu sai shekhu usman yake ce mini in abdullahi gundu yake ta ya abdullah kai abdullahi a wula bi ijabati kai ka kafi dacewa ka bashi ansa an hi game da bai baitukan nasa ka tashi ka bashi amsa ni ba sai na ce komi ba amma ka je ka rubuta ka bashi saboda mi na farko abdullahi Gundu. na hannun daman shehu usmanu ne matsayinsa na kaninsa shaƙiƙinsa da yake a hannunsa ya rike shi karantar da shi ya kai matsayin da ya kai na biyu abdullahi gondu idan ana maganar waƙa tunda shi wannan da waƙa ya yi. to cikin majalisar shehu usmanu eh, ba za ka sami irin abdullahi gundu ba To kaga kenan shi hida cewa ya bashi amsa na uku duk abin da ake cewa ake zargin majalisar shehu usmanu na cewa suna haɗuwa maza da mata to ba abin abdullahi gundu bai sani ba domin shi an majalisar shi ke kulawa da majalisar shi ne na hannun daman shehu usmanu duk sadda shehu usmanu zai wa'azi to tare da shi zai shi ma ke shirya wannan wa'azi saboda ka komi ya sani saboda ka yanzu shi kamata ya bada amsa kenan saboda wa'annan dalilan saboda ka shehu usmanu sai ya bashi umurni yake to kai ne zaka bada amsar ka je ka bashi amsa shikenan abdullahi gundu kuma ana gaya mai haka فقلت سمعا وطاعة ناجي نايبي فكتبت إليه هذه الأبيات سنربو تاما سواء نبتتوكا دي دي دي دئري ناش وزني كما دا أسلوبي إرن أسلوبي سا سيتشين يا أي هذا الذي قد جاء يرشدنا سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا نصعت جهدك لكن ليت تغذرنا وقلت سبحان هذا كان بهتنا إن الشياطين إن جاءوا لمجلسنا هم يبثون سوء القول طغينا لسنا نخالد بالنسوان كيف وذا كنا نهذر لكن قلت سلمنا إن كان ذاك ولكن لا أسلم أن يتركن بالجهل هم لا كان إحسنا إذ ارتكاب أخف الضرب قد حطما يكفر الجهل إن ذاك نسينا هذه البلاد وجدنا قومها غرقوا في الجهل نمنعهم أن يفقهوا الدين قد قيل تهدث للأقوام أقضية بقدر ما أندثوا خذ ذاك ميزانا الحمد لله ذي الإنعام هادينا ثم الصلاة على المختار هادينا وآله صحبه أبياتنا كملت وعدها هب والتاريخ نشقنا نعم Abdullahi Gondo sai ya ba shi amsa da wayannan baitutukan. Allah jika Abdullahi Gondo. Wayannan baitutukan nasa kamar yadda muka faɗa daidai da wazanin Muhammadu Mustapha Algoni. Amma kuma sai ninka masa. Yayo biyar shi ko sai ba goma. ya masa abun nan kirarin nan da ake wa kanawa da komi ka zo an fika yi biyar aka masa goma ga su kamar haka Ya ce ya yi hazan lafi qad a yurshiduna ya kai wannan da ka zo kana muna irshadi kana na wa'azi kana lurar da mu to sam'an lima mun ji abun da ka faɗa fasman ta ma kai kuma ka sai ka saurari abin da za zamu faɗa nasata yi nasiha ju da ka iya iyawarka alhamdulillah kai ka lakin amman fakan laita na. ina ma dai dace ka muna uzuri da ka zo ka ce ma muna hada maza da mata me yasa ba kai muna uzuri ba wa qulta subhana hadha kana buhutanan kamar da qur'ani yake kace wannan ƙarya ne bai yiwa a ce irin majalisar shehu mujaddadi mai son eh, jaddada addini mai kira zuwa ga littafi Allah da sunna manzo Allah a ce yana hada maza da mata anya kai dai baka gani ba zuwa aka aka gaya maka ai da kai umfani da maganar Allah don Allah na cewa in ja'akum fasikun bi fata fatabayyanu idan fasiki ya zo muku da labari ku bayyana kuma Qur'ani ya ce me yasa ba ku ce in samitumuhu kuntum subhana hadha kana buhutanan lokacin da kuka ce ana yada alfaqariya da kiren ƙarya da kazafi ku ce subhana hadha kana buhutanan salke ya tabbatar ma Allah wannan ƙarya ne lokacin da kuka ji ana jingina ma mutanen kirki abinda ba daidai ba ku ce ƙarya ne wannan haka ya kamata kowa yi da ni da kai da ku wajibi ne idan ka ji ana zargi wani malami ko ana zargi wani dan siyasa ko ana zargi wani basaraki ka da tabbas ka ce karya ne iya sani na a wane alhaji wane ka malam wane ka basarake wane ban ya yi haka domin mu jaddadi ai ya gaya muna almu'minu yattabi'u almu'minu yaltabisul ma'azira wal munafiku yattabi'ul aluyuba shi mumini kullum uzuri yake nemowa idan aka kawo ma aka ce wani ya ce kai wani bai yi haka nan wani a ban dan mani haka nan kila dai akwai wani kaza dai kawai sai ya nemo mai uzuri ya kawo masa to dabi'an mumini kenan amma shi munafiki Allah to shi aibi yake nema da ya an ce mala wani ya ce kaza ce haba haba ai na sani wani ai wallahi wani he da unga yana yi." bai fa gani ba bai da tabbas ka ba ke wani yayi kaza wani basara ke wani ai na sani ai muguna komai yana yi. sai ya kara ka dan siyasa wani yayi kaza wani wannan ai miyagu ne ko ne?" ana dauko kasafin ɗan siyasa ana kawo maka na hawa ran tashin kiyama zaka tashi kawa Allah bayani ana kawo ma kasafi ana wa sarakuna ka yarda ana wa malamai ka yarda ran tashin kiyama zaka yi jawabi wannan bala'i ne kure da gaske to shine Abdullahi Gundu yake gaya ma Mustafa yake wa Mustafa wa'azi yanzu ya zo yana wa'azi yanzu an koma shi ake wa wa'azi wai bunsuru ya je barbara ya dawo da ciki kenan yanzu shi ake wa wa'azi yace kai yanzu ya kamata kai muna uzuri da kace ce ma muna hada maza da mata to amma ba yi mana uzuri ba kaga ka kuskuren ka kenan ya kamata ka muna wa'azi kai mana uzuri ka ce mu a matsayin mu na masu kira zuwa ga littafi Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma taba yiwa a ce mu hada maza da mata wannan haka ya kamata shi a wajibin ka ya kamata kai muna wannan ka ga mana cewa eh ka ka ka nemo muna uzuri wa qulta har ma ka ce subhana hadha kana butan ka ce wannan ƙarya ne bai yiwa don tsaya ka jiya fa inna shayatina shaydanu in jauli li majlisina idan suka zo majalisar mu wajen sauraron wa'azin mu wasu fa ba don su saurari wa'azi ki kawo su ba shaydanu ne bukata su su zo su saurari wa'azin mu su je su yada ƙarya kaga sun zama mana shaydanu to ina shaida ma akwai su in suka zo in wannan majalisar nan tamu hum busuna su alqauli za su je su yada mummunan maganar ne duguya nan don wuce iya kawai don ta'addanci don dagawa maimakon su yi faɗi abin da ya faru ba su faɗi sai su yi ƙarya to wannan shine ɗabi'ar ɗan adam shine ɗabi'ar su yace lasna nu khalidu bin niswani gaskiyar magana ko da ake gaya ma cewa wai muna hada maza da mata a wa'azi ba haka take ba amma ƙarya ne kuma kai kuma ka hau kaifa kai ya za a yi ma hakan ta faru mu a matsayinmu a ce mu haɗa maza da mata guri guda muna cakuɗa ya ma take yiwa wa za kunna haziru. wannan fa shine muke tsawatarwa fa kullum ba faɗa muke da haɗa maza da mata guri guda kuma a ce wai muke yi ai ya kamata kai muna uzuri ba haka ne ba ba ma yi lakin kai kai bari in yi don jayi a tsakanin da kai ta yi tsawo bari lakin a kultu sai in sallam na kai mun miƙa wuya mu yi da muna haɗa maza da mata sai mi wa'azi muke muka zo da maza da mata aka haɗe suri guda muka yi musu wa'azi sai mi mi Allah yi mu ciki iyakka kace muna mu yi haramun ko to mun jiya an kana zaka in wannan ya in ma hakan ta faru to ta faru mun jiya me za eh, eh, ce ka ce kace mu haramu ko ka kenan ko walakin la usallimu to amma dai ban mi kauya don dai ba mu yi ba dai ce ma mu yi eh, na mi kauya kaga na faɗi abin da ba hakan take ba to ba mu dai yin ba amma don jayayya ko da an kaddara mu yi a kaddarce a kaddara cewa mun haɗa mazan da mata iyaka ka ce haramun ne to bari in tambaye ka an yi turakna bil jahali hamla yanzu a basu da jahilci sagaga ba ilimi ba sa'ar wallah ba ba san sallah ba ba san ba'adiyya ba ba san qabli ba ba san tauhidi ba ba san sunna ba da ba sani ba su sagaga haka nan kana ihsana wannan shi daidai ko ko dai a'a a hada su da mazan da matan cakuɗe a koya musu addini in sun san addini sannan su ji su raba kansu tambaya don barka jiya akwai wata ka'ida da malaman ke cewa izirtikabu a khaffi qad hutima hawan karamin laifi wajibi ne laifi guda biyu babba da karami kuma dole sai ka yi ɗaya to matsayinka na musulmi dole dole dole ka yi karami in ka kuskura ka je ka yi babba ka bar karami to ka yi laifi amma idan ka ɗauki karamin ka bar babba tuna dole sai ka yi su sai ka ɗau karamin to wannan shi a wajibinka ka yi wajibi kenan yanzu ba ma wai batun laifi ba yanzu wajibi ne ka yi to haka ka'ida Irtika irtikabu a durri qad hutima yin laifi karami maimakon babba inda suka zama dole sai an yi daya to wajibi ne to tsaya ka jiya ayyuka firul jahalu a bar mutum da jahilci sagaga bai san arwalla ba bai san kalimar shahada ba bai san yadda ake sallah ba bai san komi na ka'idodin musulunci ba a bar shi haka ai kafirci na wannan in kana zaka in kana za in in za ka na isiyanan in wanga na haɗa maza da mata ka ce sabon Allah ne mun jiya sabon Allah ne ko to wancan ko kahirci yanzu da kahirci da sabon Allah wa a gaba kaga dole ka yi cewa kahirci a gaba to yanzu ababe guda biyu ne dole sai an yi ɗaya ko dai a bar matan nan da jahilci su ci gaba da zama can da jahilci da kahirci ko ko a ce a su shigo su haɗu maza da mata su cakuɗe da maza da mata a karantar da su su hita kahirci su shigo musulunci ɗayan biyu sai an yi ɗaya da a bari shigo cikin musulunci amma bayan sun cakuru da maza da mata da ba su can su ci gabar zama da kahirci waye a wajibi waye fi sauki wanda ya fi sauki shine a bari su cakuru da maza da mata a karanta da su addini su shigo musulunci to shine lehi na kasa kasa lehi ne amma na kasa kasa to shi a wajibi ya dauka saboda idan ka ce muna sabo ne a hada maza da mata sai mu ce to shi ko barin su da jahilci kahirci ne tunda dole sai an yi guda to ai dole sai guda alhali kuma ma ba haka ne ba domin mu ba mu hada maza da matan ba in suka zo har hade ke kokarin mu raba su sannan mu yi musu wa'azi. ba sun shigo musulunci sai mu rarraba su saboda to yanzu dai koda an dauki wancan to har yanzu dai nasihan ka bai da mahalli kenan har yanzu dai kai kamata ma awa nasiha ba mu ba ka ji ka'idar ilimi kenan ko kuma ce ka ji daɗin ilimi ya Allah Allah ka kara mana imani wannan kaida ce wadda Abdullahi Gombe ya kawo izirtikabu tikhabu akhafi burri qad utima daya laifuka guda biyu ne ka dau daya ka bar daya wannan wajibi ne zamu dawo mu yi bayani game da wannan kaida ta tikhabu akhafi burri eh, qad hutima eh, da yarda Allah wannan kaida ce ta ɗaya daga cikin qawaid na al-usul al-fiqh maliki cewa to tun mun gane haka hadhihi albilad ya kajiya wannan garuruwan da kuke gari muna shiga muna dawa a cikin su kasar zamfara kasar kibi kasar gobir to wajen na kauma mun samu mutanen wannan kasar gariku sun noce fil jali cikin jahilci Jahilai ne na koli koli na kashewa da katari sun noce da jahilci ba ga addini ba nam na'u shi yanzu anam na'u shine an aka boye nan yanzu zamu hana musu an yafqahu dina su fahimci addini za mu hana musu fahimta addini ne tunda mun mun iska cikin jahilci sai mu kyale su ba tare da sun fahimci addini ba kad qila gashi an ce tu dasulil aqwami aqbiyatun bi qadari ma hada su khudza kamidan ana faran ma mutane hukunci gurgudu abin da suka zo da shi ko ne mutane ko ne mutun da irin hukuncin da za a masa kamar yadda ma Bahaushe ke cewa ko ai Bahaushe na cewa inda wani rawa ya samu kuɗi to wani in ya zo ya yi rawa a wannan gurin to kashi zai sha yadda wani za a yi masa hukunci ba haka za a wa wani hukunci ba gwargwadon zaluncin ku gwargwadon hukuncin da za a yi muku wani idan ya yi laifi sai a masa hukunci mai tsanani wani ko sai a masa hukunci mai sassauci wannan magana ce ta Umar ibn Abdul Aziz al-Adil shi ya kawo wannan ka'idar cewa to da fili aqwabiyatul lil aqwami bi kadri ma hadasu mutane ne suka zama can fashi da makami kuma fashin da makamin yake yaduwa aka ce can fashi da makami to dole sai ka kama mutu yana fashi da makami sannan kai masa hukunci amma don tuma ba kai masa hukunci kuma ga abun na yawuwa to kaga dole a samu su dokokin da za su yi daidai da ta'addancin da suka fito da shi don a yi musu hukunci daidai da shi don a kashe wannan matsalar to shine a shi shi a wannan bayani kenan eh, yadda ake hukunci a karni kaza yanzu yana yiwa ya sha bamban gurgudun yadda ku kuka zo yadda ake hukunci a can da yanzu yana yiwa a zo da wani hukunci wanda zai sha bamban da irin wancan saboda bi saboda wato yanayinku da yanayin rayuwarku da yanayin inda kuke to wannan shine abun da wannan kabiya take saboda ka kaga hukuncin hada maza da mata haramun ne amma a ko ina a'a a wani wuri haramun ne a wani wuri dole ne tunda yanzu gashi mun gani a ka'idar musulunci dole ne a hada su nan do ai musulmi do ai musu wa'azi dole ne a hada su don su shiga musulunci kaga kenan ya sha bamban kenan hukunci zai sha bamban daga gari zuwa gari daga mutane zuwa mutane hukunci zai sha bamban wani lokaci to kaga wannan kaida ya kawo masa kenan domin ya tunatar da shi magana Umar ibn Abdul Aziz idan ya san wannan kaida yake cewa khudh zaka mizana ka dauki wannan matsayin ma'aunin da zaka gane daidai kake ko ba daidai kake ba daidai muke ko ba daidai muke ba wannan zai zama maka ma'aunin da zaka ganewa yace alhamdulillahi zil in'am wato dukkan yabo da godiya ya tabbata daga Allah wanda ke tattare da ni'imomi ya muna ni'imomi muna godiya ga Allah hadina wanda ya shirye da mu daga cikin ni'imomin da ya muna ya shirye da mu babu ni'ima da ta kai shirya Allah shirye da mu Abdullahi Gundi gaba da cewa summa salatu alal muhtari hadina kuma dukkan salati ya tabbata akan zababbe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadina wanda ke shirye da mu zuwa ga hanya madinaciya wanda ya azami saka sunna ta sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa alihi da alayensa wa sahabi da saban sanan bai kawo wa saboda kada waka ta kari wato alihi sabi yake ba nasa wa alihi da alayensa wa sahabihi da kuma sa abiyatuna yake baitukanmu kamulat sun kammala guda goma mun cika su wa adduha shi yasa kara ma da cewa adadin su adadin wa'annan batukan da muka kawo ma domin ba da amsa ga Mustafa hubbu adadin su hubbu ha'un ba'un ha'un yana nufin nawa yana nufin takwas ba'un yana nufin nawa yana nufin biyu ga takwas ga biyu su ne za su baka nawa goma shine yake ma wa'adduha hubbun adadin su hubbu goma kenan wa tarihu shi kuma tarihi na shakana da nunun da shinun da kafun da nunun da alif idan ka hada wa'annan harufan za su baka nawa wato za su baka dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya domin nunun hamsin shinun dubu ɗaya mun samu nawa mun samu dubu ɗaya da hamsin sai ga kafin ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sai ga nunun dubu ɗaya da ɗari biyu sai ga alifin mai ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗaya to shi ne ma'anar na shakada kidan muna da shirji hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya to kaga ya yi kama da wajen tarihin da Mustapha ya ambata don shi ku ya ce dubu ɗaya da ɗari ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗan ƙarin watanni to kaga wancan ɗan ƙarin watanni ne sai ya zama yanzu shi kuma lokacin da Abdullahi Gundu zai bashi amsa to shekara ta riga ta cika ta zama dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya ɗazu ko dubu ɗaya da ɗari biyu da kyan watanni ba kai shekara ɗaya ba ta yanzu shekara ɗayan ta cika ya zama dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya kenan to wannan shi ne tarihin rubuta wa'annan baitukan da mujaddadi sa abdullahi gundu ya rubuta ma mustafa domin ya bashi amsa akan baitukansa anan zamu tsayawa sai wani sati da yarda Allah zamu da mu ƙara bayani a gurguje domin kuma mu ci gaba abubuwan makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi ya yi muna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik